jiya aya ta 81 muka kwana aya ta 82 kenan za mu tashi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ثم تبتدئ التعليقات سنن تعليقي تنفارا وتعقيبات سورا تعقيبي سنفارا من هنا دقنا ورن إلى آخر سورة دعا قرشان سورة wa kullu tad'u da imani dukkan wannan taqibi da taliki tana kira zuwa ga imani bil qur'ani da alqur'ani wa bi risalati muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tana kira ga imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah madaukakin sarki yace wani nunazzilu min alqur'ani mana saukowa daga alqur'ani ma huwa shifa'un min ad-dalala abinda yake waraka daga bata idan Allah ya yi mutum batacce idan ya saurari alkur'ani yana yiwa ya bar wannan bata ya dawo ga gaskiya wa rahama kuma rahama da mu'mini na biyu ga mu'minai waɗanda suka yi imani da alkur'ani wala zalimi na illa kasara amma alkur'ani bai kara ma azalumai wato kafirai bai kara masa komi illa kasara sai hasara wato tabewa bisa ga tabewa likubrin bi saboda kafirci wasu da shi domin duk lokacin da aka karanta aya mutum ya kare ta ta to kuma hasara ta auku gari shi wai za a na'amna wai za a na'amna alal insa ne a arzọ wani abijan bihe wai za a masa hushar roka ya usa to wai za a na'amna alal insa ne idan muka yi ni'ima ga mutum aka ba shi abin da ya kaso al'adar mutum dama da aka ga mutum yana ta kokari yana ayyuka addini kuma mutanen da ake magana daga malamai har zuwa masu kudi zuwa masu biki mutane da yawa za ka gan su ya Allah ya ba su abin da suke so bukatar su tabbiya sai ka ga suna ja da baya ga sha'anin addini wa za an amna alal insani idan muka yi ni'ima ga jinsin mutum ya samu bukata da ta biya a ara da an shukuri sai ya kawo da kai daga godiya maimakon ya dawo ya kara ibadar Allah da kyau sai ka neme shi wajen ayyuka alheri ka rasa shi a ce wai wani shagali ya tsaye da shi wa abin na na ara da wani abijani sai ya kara nisanta da gehen jiki ne na ita ga ya karkatar da gehe ne mutabaktiran yana mai takama sai ka ga ya kama takama ya nisanci gehen addini illa man asamahullah sai dai waɗanda Allah ya tsare akwai wanda Allah ka tsarewa ko ya ba su ni'ima to ba za su bar addini ba ko an ba su ni'ima ba za su yi wargi da addini ba amma mutum da yawa zaka ka gan shi wani ma in ya samu ni'ima ya zama babba bai masu ana mai magana addini sai ka ji yana wadan shi bai masu a na shiga addini ka a ce wai ra'ayin addini gare shi sai abin ya kare ya walakanta sanin babu ga malaman addini kuma ya ce a taimaka da addu'a to al'ada ce irin ta kuma hakanan baya da kyau mutum ya daina irin haka wa abin na na wa wa masala ni'matul qur'ani to wa misru ni'matul qur'ani ni'ma al-qur'ani tasahiqu shukura ta cancanta da godiya do wanda Allah ya ni'imta ya bashi sanin wani abu na al-qur'ani ya kamata shi godiya min al-insani ya kamata ayi godiya daga mutum zuwa ga ni'imar Allah idan Allah ya ba mutum ni'imar al-qur'ani walakin kalilin min shakur sai dai masu godewa kaɗan ne ake samun godiya gare su wa idza massahu sharru amma idan shari ya samu mutum alfaqaru talauci wa shidda da tsanani kana ya usan sai ka iske shi ya ga mutum mai yawan ɗebe dan mani ai kanuda mai yawan ɗebe dan mani min rahmatullahi daga rahmar Allah saboda in mutum abin na ya san yayi ma Allah laifi to yayi ɗebe dan mani kuma ga ce saboda ya san yayi masa laifi sai ka gan shi abin na fabala ga fiddu'a ya isa matuka ga addu'a wata daru'i da tadarru'i yana ta kaskantar da kai da ya kau da kai da ya samu ni'ima ya yi ta mutum abin da Allah ya umarce shi amma yau ya samu abin da ya kaso gashi nan kaga yana ta kaskantar da kai addu'a ɗaya ka ta yi kun ga wannan yayi kama da mithil ya idza massahu sharru fa zu in ari idan masiba ta samu mutum na mai yawa addu'a ari da mai yawa addu'a wadda take da yawa to wannan al'adar mutum kenan in ya samu ni'ima sai ka ga yana gudun sha'anin addini bai ma son a jingina shi ga masu addini saboda abin nan su masu addini suna taro ne suna hana mai yin wadda ga dama amma idan ya samu abin da yake so kenan to lokacin da abin ya gushe sai ka ga yayi ta matsowa alagawa ta mala a taimaka da addu'a taimaka da addu'a addu'a dai shi shi kuma ya ce a taimaka mai yanzu ya gane abin nan abin da ya ba daidai na ba shi yasa aka ce idan Allah na son mutum wato sai ya jarraba shi idan Allah na son mutum sai ya jarraba shi to idan Allah ya jarraba mutum da yawa Allah ya jarraba da talauci sai ya dawo ga Allah mutum da yawa Allah ya jarraba da talauci sai ya dawo ga Allah kuma ya zama mutumin kirki mutum da yawa kuma Allah ya jarraba da ni'ima sai ya barkace ya zan babu ruwa ne ma da matsala addini saboda haka duk abin da kaga Allah ya jarraba ka da shi kamata ya kai kokari ka rike addinin ka kada ka ja da baya ita dama ni'imar duniya jin daɗin duniya da ma dama jarrabawa qul kullun ya'malu qul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa hada sabila qul ka gaya ka ce kullum ya ya'malu wato kowannan ku ya yi aiki wato kowannen ku yayi aiki kullun ya'malu minna wa minkum da mu da ku kowannen mu shi aiki wato kowa shi aiki lashe shakilati bisa ga abin nan niyya ta kowan ku ya aiki bisa ga niyya ta wato bisa ga hanya ta wa a alam Allah ubangijin ku ya sani bi man a ala sabila da wanda ya shiryuwa ga hanya kowa ya je ya yi aiki shi dai Allah subhanahu ta'ala ya buga mana mun taro a nan wurin duka aiki ɗaya muka yi amma Allah ya san niyya kowa daga cikinmu kowa Allah ya sa abin da ya kudurta na niyya kullun ya kullun ya amalu warabbukun abin da ya amalu ala shakilati warabbukun a alamu allah ubangijinku ya sani da manho a hada sabila da wanda ya cancanta ga shirya ga hanya ta ai ɗarikan wanda ya daidaita ga hanya to yin allah ya san wanda ya daidaita ko kwa yusibu zai shi lada abin da ya kamata a ba bashi wa ya sa'alunaka ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا to sannan kuma kun san su abin nan kahire musamman yahudawa da nasara su ga ganin su kamar sun kowa kuma su daidai suke da kowa domin duka kowa abin nan daga zuriya adamu ne kuma sannan daga ƙarshe kowa daga zuriya annabi nuhu na waɗanda ya ɗauko cikin jirgi saboda haka duk zuriya iri ɗaya ne ba wanda ya wani daraja to amma su yahudawa kuna gani saboda girmansu da su da nasara in har matsala ta zo in ba su santa ba sai su ce babu maganinta kamar da kuma gani ga ciwon ga na zamani sai kuna je suna cewa bai da magani kuma ƙarya ta yana da magani inna allaha allah ma anzala da'an illa ma Allah bai taba saukar da wani ciwo ba ya ya abin nan ya ada maganin da za a yi wani da shi inda ciwo ya bayyana to akwai magani ne annabi ya ce arifahu man arifahu wanda ya san maganin shi ya san shi wa jahilahu man jahilahu wanda bai san shi ba shi ya bai san shi ba to mu da muke musulmi na sai muka ci yahuda ƙarya suka ce babu magani ƙarya suka yi mu musulmi ne saboda duk abin da za su waɗi mu annabinmu ya yi su daraja su duka saboda haka annabi mutum da ya ce akwai magani ga dukkan ciwo to mun yadda akwai shi sai dai su sun ka ce babu shi don su yan girman kai na ba su iya cewa ba mu sani ba sai dai su ce tun da ba su sani wai kowa bai sani ba bai koyiwa don baka sani ba ka ce kowa bai sani ba kai dai ka tsaya nan ka ce kai kan dai baka san magani ba to yana laihin ka tun da baka sani ba ka da gaskiya to ba su son su faɗi haka na a ce su abin na na ba su da ilimi ba su san komi da komi su ko so suke a ce komi sun sani to shi ne daga ƙarshe suka dawo suna yi wa annabi tambaya sun yi ta bincike wai ina rai yake cikin jiki wai dole su sai sun san inda rai yake cikin jiki don haka radda aka kawo mutu radda eh, suka tashi cuta mutum kawai sai su ɗauka mai allura inda rai yake sai ya mace shi da suka bai da inda rai yake cikin jiki ba haka nan suke yi ba da yawa suka ma mutum allura don ya mutu kawai sai ya ji daɗin allurar na haɗe ɗora ne irin allurar nan ta jiya yau a miye ta don naji sauƙi jiya ƙwarai to abin da ya sa ba su san inda rai yake ba babu wanda ya san inda rai yake cikin jiki sai Allah wa ya salo na ka'anin su suna ma tambaya game da rai alladhi ya haya bil badan wanda da shi jiki ke rayuwa suna ma tambaya wai wani wuri yake cikin rai cikin jiki wallahun ka ce musu ruhu rai kam mini amri rabbi yana cikin umarni Allah ubangiji na ai ilmi yana cikin ilimin Allah wala ona an alamu ko yahudawa da nasara ba ku iya samun ikon ku gane rai inda yake mahama abin na mahama abin na afaraktum duwa da kun ka karar da aukata ku lokutan ku bi ba dafi da ilmi wajen bada ilimi ne ba za ku san inda rai yake ba cikin jiki kai kusan da sani ku bagana a ilimi gare ku ma utitun min ilimi ba a ba ku wani abu na ilimi ba sai dan tino mabadi wal ilm alladhi yanbaghi an ta an talabu wanda ya kamata ku nema to dan tino aka ba ku ba a ba ku ilimi ba illa qalilan sai dan kadan fa kaifa sun to ya kuke ketare dan kadan da aka ba ku bisu alikum kuna tambaya ila ma lam yanfa'ukum ilmuhu zuwa ga abinda da ilimin ku bai amfanin ku gare shi